innan ladina yana dunaka lalle wa'annan da kan Allah ba kira man wara ta ta bayan gida zai su kala ma kira ya jaka dan Allah aktsaruhum la ya'qilu ba su yawan su ba su da hankali sai dai kai musu afwa walau annahum sabar inda sun haƙura hatta takhruja ilaihim hatta fito gare su lakana khairan lahum ta alkhairi a gare idan kana sauri baka san shi mai tsare ke cikin gidan ba la'alla kula in an gaya ma halin da ke ciki kila na ka sai zama la'ada al-hijrat wa qala jalla jalaluhu la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da ya masu imani kada ku sanya kiran jakadan Allah baina kuma tsakanin ku ka du'a ba'dukum ba'da kamar da sashi kan kira sashi don ka sai da a ce ya rasulallah ya nabiyallah haka Allah ma ke kiran wannan ne ya sanya malamai da dama suke yin istidraki duk inda aka ce kul inna kul kaza kaza ba a ce kul ya muhammad sai da kul ya rasulallah ya nabiyallah saboda yadda Allah ya kira shi kenan wa qala aidan ya kuma faɗi har yanzu innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu kawai mu'minai su ne wa'annan da suka gaskata Allah da jakadan Allah wa idza kanu ma'ahu in sun zamo tare da manzon Allah akan ana wani aiki ko a wurin jihadi ko a wurin wata matsala al'amin kenan min al'umur jami'in irin na aikin gayya yaƙi aiki ne na gayya masallaci aiki ne na gayya ganuwa aiki ne na gayya mana aiki ne na al'umma amrin jami'in lam yazhabu ba mai sulalewa dukkan ba wanda zai kawo uzuri ba maganan gudana kaza ba maganan ina da marar lafiya ba maganan ina da kaza sai ka zo ka kawo uzurin din hatta yasta binuhu sai sun nemi izinin manzon Allah ko ba labari za su ba shi ba war ina da izini na tafi gida a a'a ina da izinin kaza ba abinda za ka koyi maka rayuwar ka gaba ɗaya biyu da ka ba wa manzon Allah saboda kana sai da yi da kai nake a'a ba babu ba za ka je gida ba tafiya wuri kaza za ka yi dole ka kama hanya ka kai suran nur aya 62 wa qala subhanahu innal ladina yasta'dinunaka أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم amma ta Allah ce lalle wa'annan da suke neman izinin ya jaka da Allah suka zo wajen ka su nemi dama za su je wuri kaza ko suna da uzuri iri kaza iri kaza ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi wa'annan su ne masu imani da Allah da manzon Allah ba maganan ba su suna lewa faidatta ga nuka sai Allah ya bawa wa manzon Allah tsari in sun zo sun nemi izininka suka gaya maka suka gaya maka suka koma gefe suna neman me ce ne ba a bisa anihin ga wasu al'amuran da mai shirka ne to kai izini wa wanda ka ga dama da gaskiya in ka ga dama ka toke in ka ga dama ka izini dama na gare ka suratun nur aya ta 62 وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم Allah ce ya waɗanda suka yi imani mazanku da matanku a duk lokacin da za ku yi zani da ma'aikin Allah faƙaddimu sadakatan baina sai ku gabatar da sadaka kafin ganawa da manzon Allah mun kada tunani zai maka kunkula yana tara kuɗi ne bai cin sadaka haka zuriyan ma ba su cin sadaka kai bawan gidan manzon Allah ma bai cin sadaka saboda haka nan tun da shi rayuwarsa da tunaninsa da komai na shi na kan al'umma duk inda jiya to shi na al'umma ne na talakawa ne don haka wanda duk zai keɓe manzon Allah ta gabatar da wani abu don talakawa a san aikin da za a masu da zalika khairun lakum wa tahar wannan sadaka da za ku bayar kafin ku ga manzon Allah shi ne mafi alkhairi a gare ku kuma shi yake yanke muku zakatan ku zai ƙara muku imani ta asiya zamani ya tafi wa lam tajid idan ba ku samu abin da za ku bayar ba fa inna allaha ghafurun rahimun ubangiji tabaraka wa ta'ala mai gafara ne ne tausayi ne al mudabala aya ta biyu na'am eh, ya ɗan saba tun da wannan za a gana wancan ku babu ganawa mutane suna iya tsara wannan tsari tun da wani nau'i ne na takafin istina'i kuma yin hakan a wannan zamani da muke ciki yana iya zamowa kusan kaman dole-dole haka domin masallatai sun zama abin tausayi a kowane wuri babu ba su da hudusi saboda domin in aka tashi ko da kyauta za a yi galibanin an fi kyauta wa mai masallaci idan nake mai masallaci a galadiya kyautar mutane ta fi tafiya ga limanin masallaci da mai wa'azi a masallaci ko hudusi za a yi za a ba ya ɗaukan mota a bawa mai wa'azi a ɗauki mota a bawa limami amma ba a ɗaukan mota a bawa masallaci ya dinga samu ya dinga samu kuɗi wa masallacin da sau da haka masallaci hudus kullum a al'ummar musamman kasan hausa sai dai bara sai dai bara sai an tare ƙofa sai an tare ƙofa ta haka wannan ya kamata musulmai kansu al na ala shurutikum nan muka zauna muka yanke muka ce to masallacin nan bai kara bara ba san nan muke ayyan ba da kaddarawa a ce masallacin nan mun daina bara a jama'a an yadda eh an yadda ba mu nafunci kowa ya yarda kada mutum ya tsaye an yadda kai mu ajiye a wata ba mu dinga ba da naira ɗari biyar biyar dole ka masallaci ko ba za ka zo ba za ka tafi inda za ka tafi ka aiko da naira ɗari biyar ɗinka idan aka haɗa kuɗin nan aka haɗa za a miƙa shi a hannun amintacce da tafiya imanin ya kai imani zan a iya yi ba tun da yanzu misalin ka kadara ga ma suna nan ga motoci suna haya in an siya idin da kawo kuɗi kafin a jima sai ka jance maka masallaci kaza na da jari kaza don ka ba sun ci gaba sun nesa da mu a yanzu ko da misalar kafin a je Lagos masallatan su na garin nan sun fi masallatan mu mu Hausawa jari ina jin wajen kusan shekara goma ta wuce ko ma dai ta kusa goma sha biyar mun hira da wani limami yake cewa suna da jari akalla ya kai dubu sittin suna da tukar guda biyu suna da bas guda ɗaya din na masallaci ne shi kuma shi limamin sun ɗauki nan sa yana karatu nake jin daga nan kullum nan garin yake kwana amma da safe da gudu yake ke da kwalata ya dawo to sun saboda haka nan kaga sun ci kaga yanzu misalin kai tun da gwamnati ba ruwan da addini mu da ruwan mu da shi to ba haka ba adda tsake da tuwon mu kakar a ciki shi ne ma gaba da mu gaba da komai kaga muka zauna muka asa saka za mu gina abubuwa za mu iya sakafa akwai abubuwa da muke bukata barkatai kaga bayyana a ce misali mu mutum mutum mutum yanzu ya wani likita za mu yi asibiti ya faro daga ƙasa kullum mu muke biya masa kuɗin makaranta kaga bai isa bai ma fara tunanin zai gama makarantar suke ta tafi wani wuri yi aiki saboda kan iya gama makarantar dole mun gobe sawa'un da albashi ko ba albashi shi kansa Allah zai sa masa imanin don dukiyar jama'a ka ɗauka ta fi karatu sai a koda yana da wata ainihin karamar zuciya sai Allah biyo da ko muna da hadisai ga sanan barkace in ya zai ce maka ko kore ka kan kuɗin makaranta sai dai ka ce Allah kiyaye Allah buɗa ma mu Allah buɗa ma magana ne sai Allah buɗa ma ina za zai buɗa masa sama na ruwan kuɗi ne sama ba ta ruwan kuɗi saboda haka nan wannan gaskiya da abun da za a yi haka haka da suka yi gaskiya ya yi daidai ta kafin kenan istima'i kaga da aka za da da wahala ko da ana zaka ice dan shago za su kama in dai kuka ba su hayan shago suka fara haya suka bude masallaci mutum biyar kafin a za ga mutum shida don an daga gidan za a sai da za ka ga sun sai to ko za ka ga an faffasa shi suna shafa jiniyar zuwa ga yayi sama sai ya kike ba da kuɗi ko saman ba kai ka ce sun su yankin da ne ne ake da su sai ka zo ba ka ga wani ya ga gagare ka in ka je ka sai buhu biyu buhu uku masu aiki suka aiki kwana da su kayi kuma abin ya ne su kuma ga tafiya ike tafiya ike ta ba da kuɗi in sun yi alƙawari suka buga saboda haka nan wannan gaskiya in fi zalika la ibara kuma al-hikmatu zalatul mu'min aina ma wajada faqata ko ne dama abun sana ya daukan ka kuma dama san abu ne wanda yake sananne yanzu ne ma ka fara dan nuni ana gane wa sai lalle fa ne fa zamu yi annabi addini da mutane abin da suke dauka kai Allah ne ya daga addini gaskiya ne Allah zai ɗaga shi amma da taimakon mu mu ya zama tsakiya Allah in ya tashi ɗaga addini zai sa mana son addini a lokacin da sai mu tashi sai mun tabbatar da addini sai Allah ya taimake mu sai addini ya yi amma in ba mun tashi ne ba ba fa zai yi ba addini haka za mu ci gaba da zama haka har abada kullum da zai kamar kuɗin guzuri sai ma a rabu Allah ya tabbata wannan na dan buɗa ne saboda don a gane wannan wannan abin da suka yi daidai ne wasu za ka yi na ne neman kuɗi ne da abin gaskiya ba neman kuɗi ne ba wannan shine abin da yake cancanta a masallacin nan za ga ƙarshe an yi asibiti ƙarshe ko nan garin suna da masallatai masu asibiti ba a magana masallatai masu kaza mu ko masallacin mu da ya kaza makaranta ma sai ga masallaci shekara 20 yana nan inda yake ba gaba baya hmm? mai eh, alhamdulillah ana hawalawa gaskiya yan juma'a juma'a nan suna kokari don duk juma'a za ka ji sun tafi sai dai amma abin yana da bukatan ba a yi musaraka ba wasu mutum biyar ne za su yi ba ko mutum ishirin za su yi ba dukkan ne za mu kowa daidai karfin da Allah ya ba su mu gani nan da mu je lafira nam da wannan ba wannan ba ce ne da wannan na makamman ne haka ana ga wannan kusurfi a ne na manzon Allah na'am صدقكم ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم لما نقول eh eh, ya kama da wala shi ya zai daga ba zai wahala a fita daga laifi tunda shi halar ne ke sadaka an ba ta sadaka ba iyalin na cin sadaka kuma zai wahala a yanzu ka samu wani mutum ban taba yawan wanda ya kafa kasa ba shi ya haramta a kasa cin sadaka ya haramta a iyalin sa dangin sa duk ba sa cin sadaka hmm? ba a yi shi ba tun da umar an kasa bai fita ba waye zai fara wannan saboda haka nan zai zama da wahala wannan su ta manzon Allah ne kadai da cin sadaka da iyalansa sai dai mutum yana iya rage ta gaskiya na'am nan ba ta dubi an Allah ta'ala kada farada ala al-mu'mini kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabtawa mu'minai mazan su da matan su yin biyayya wa manzon Allah wa awjaba mahabbatahu ya wajabtar da son manzon Allah fakala ya ayyuhal ladina amanu atiyu Allah wa atiyu ar-rasulah ya waɗanda suka gaskata Allah da ranar ƙarshe don haka ku yi wa Allah ɗa'a ku yi wa manzon Allah biyayya wata aya wannan suratu muhammad ne aya ta talatin da uku wa qala fal yahdharu alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim inda suke saba umarnin manzon Allah su shiga taitayi kai ina mai karyata hadisin manzon Allah ka rasa wanda za ka karyata sai manzon Allah ba karyata ba sabawa aka a ce manzon Allah ishe ka ba kai ka je ka aikata sabanin haka an ce su da kai ka in ji Allah kan mutum zai rike duke gaba daya ba ma hadisi kwata-kwata da sun da manzon Allah daidai suke yadda manzon Allah zai ɗauki alkur'ani ya fahimta shi ma haka zai ɗauki alkur'ani ya fahimta babu bambanci tsakaninsa da manzon Allah wannan rikin kunya wannan jara'a ta ta jara'a manzon Allah ka sauko da alkur'ani zai karanta alkur'ani ya aiki da shi kai ma ko shi ma kai ya bandilla shi ma dai shi da manzon Allah shi ma littafin zai ɗauka ya karanta ya fassara kamar da manzon Allah zai fassara wannan rikin kunya da yawa kake a ce fali hadar alladhina yukhalifuna an amri masu saba umarnin manzon Allah su ji tsoro an tusibahum fitna kada wani rikici ya same su ainihin halaka ta same su aw yusibahum azabun alim ko azaba mai wahala ta same su don duk wanda ya shiga wannan ra'ayi da wuya yake kawo khatima sai kaga ya mummunan cikawa النور آية 63 وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه wa ma na hakum an hufanta ma ya haɗa kowane abu abinda manzon Allah ya zo muku da shi ku riƙe shi a alƙur'ani yake ko a sunna yake a tsuna yake in ji mazala ce ku karatu ku yi wa ma na hakum an hufanta abinda ya hane ku kuma da gare shi ku kwano suratul hasal aya ta bakwai wa ta'ala Allah ta'ala ce kun in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un Allah ce kace ce musu ya ga kadan Allah in dai Allah kuke so to ku ci gaba da yin biyayya yin da'a yahdibukum Allah ta'ala Allah ta'ala sai so ku wa yaghfir lakum ya rufa muku asiri ya ce muku kullu laifukan ala Imran aya ta 31 wa man wajabat sa'atuhu wa harimat mukhalafatuhu lazima ta'addubu ma'ahu fi jami'il ahwal wannan hankali ya tabbata duk wanda biyayyarsa ta wajaba duk wanda binsa ya zama dole saba masa ya haramta binsa ya kasance tilas saba masa kuma ya haramta lazima ta'addubu ma'ahu ba da kai ya zama dole dole ba kai dole kawai ka tsaya da da sai da ke ma wanda da bi tare da su shi jami'in a hawali a dukkan halaye a kowane hali kawai duk ya abin da ya mutum lamba ta uku wanda ya wajabtar da son manzon Allah tun manzon Allah أن الله عز وجل قد حكمه فجعله إماما وحاكما ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya manzon Allah shine alqadi kuma Allah ya sanya shi ainihin hakimi jagora ne shugaban al'umma Allah ya sanya shi ne haki sai abin da ke dole a kai shari'a zuwa ga manzon Allah ma'ana in yana raye in ya mutu tilas a ɗauki shari'a a kai ta kotun manzon Allah ma'ana kotun musulunci ya haramta da duk wanda ya kalmar shahada ya ɗauki rikici da ya hane shi ya kai shi da kotun kafin ya rubuta imani imani ya rubuta sai dai bai imani da Allah ba an ko ya tsawo magana shi ya kai wata kotu ba ta musulunci ba to babu shakka ya karya kalmar shahada ta kalmar shahada ta rubuce farko tun da dama gaba biyu ne ɗaya gaban la ilaha illallah ɗaya gaban muhammadu rasulullah saboda haka nan to daga kuwa ta anna muhammadu rasulullah shine ta'atuhu ma amara wa jitinabu ma naha anhu wa zajara wa alla ya'budu Allah illa bima shara'a saboda haka nan dole duk musulmi duk musulma ta ɗauki karanta ta kai su kotun islama ga ayoyin kan haka ba hadisi ba ne ba ma ba inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah talaka lalle mun saukar da alqur'ani gare ka anzalna alkitaba ilaika littafin jiya ga manzo Allah ka saukar da bil haqqi da gaskiya ba da wasa ba littafin da gaskiya aka saukar da shi dole sai in shari'a da shi ba a saukar da sun nan mutu ba a rana ba a karanta ba a saukar da sun shi su ya damu mutum ya karanta ya arziki ba ba a saukar da sun yana bin ka bashi ka karanta ya biya ma bashi ba ba a saukar da shi wa ɗalibai su karanta su ci jarabawa da ka wani damsul ba sai ya tukanta mutane sai ku karatu sai lokacin jarabawa ta zo ku ce za ku sauka alburani karatu za ka yi Allah zan manufanka in dai manufanka da ke ce Allah na taimakonka saboda kana so kada qur'ani ne da gaskiya ba don magani ba gawai bil haqqi kuma ku bi bi tahkuma bainan nas don ka dinga lalaba hukunci hukunci tsakanin mutane duk rikici da ya taso sai ka raba da alqur'ani din bima araka Allah da abinda Allah ya nuna maka alqur'ani ashe qur'ani ba na matattu bane qur'ani namu ne yoyo maza da mata in muna son ƙur'ani ya imfane mu a lahira da duniya to babu shakka yanzu za mu tafi a kan doron aiki rayuwar mu za mu ɗauka mu dora kan alƙur'ani ta zama mai bin alƙur'ani in muka ɗauki wannan sai Allah ya ba mu lahira da duniya amma idan muka ajiye alƙur'ani saboda mu gyara duniya to na Allah mu yi ɓatan ɓakatanta ko dai mu samu duniyar a lahira mu tafi wuta ko mu raka babu duniya ko babu lahira amma in muka ɗauki rayuwar muka tsora a kan alƙur'ani lahira tabbas ta samu kuma yiwa ma Allah haɗa mana da duniya ɗin gaba ɗaya kamar yadda ya sahabbansa sabon manzonsa ya haɗa musu duniya da lahira da suka zaɓi lahira sai Allah haɗa musu da duniya annisa aya ɗari da biyar wannan aya ta soke duk wata shari'a ta soke duk wata jam'iyya ta soke duk wani littafin duk wani kundi duk wata doka sai ta Allah ta ta manzon Allah wakala wa alaikum bainahum bima anzala Allah wala tattabi ahwa'ahum an gama magana Allah ya ce kai hukunci umarni kun ya nuna wajibi lalle kai hukunci tsakanin su mana abubuwan da suka takuɗe masu bima an zaba Allah da abin da Allah ta'ala ya saukar ne saukar alƙur'ani a ce ƙur'ani ba sai kamar musu du'a'i da abin da Allah ya saukar ba da amma akwai du'a'i kada mu dauka na sauke du'a'i a'a du'a'i na na amma dai alƙur'ani kan shari'a ne wala tattabi ahwa kada ka bi sauran su a ce duk wata doka hawa ce duk wata doka sani ce ba gaskiya ne ba ba hakku ba ne ba batulo ne in ba ta alkur'ani ba ko wanda aka tsamo ta daga cikin alkur'ani ko sunna manzon Allah al-ma'ida aya 49 wa qala فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah ce na rantse da Ubangijinka kafin wannan aya farkon aya ta fasta abinda Allah ya fara da shi a za'aman nabi wanda ainihin da za'ama ka ce za'aman nabi ne ne mayan alam tara ila ladina yas'umuna alam tara ila ladina yas'umuna annahum amanu ba ga wanda suke ɗauka sun yi imani ba a sai da su imani ba su ne suka ɗauka mu ne yuriduna an yata haka mu ila tagut kuma tagut kullu ma wajida min dunillah min ma'budin aw matadun aw muta'i ma'bud gunki ko kabari matado sai kowanne irin sai muta sarki gwamnati ko sai irin gwamnati sabanin gwamnatin Allah saboda kana Allah ke fala wa rabbi na rantse da ubangijin ka manzon Allah la ne ba sun imani ba sam sam suna nan a magogancin su suna nan a yahudancin su ko a ta su hatta ya hakke mu ka sai sun sa ka mai hukunci sai sun sa shari'ar ka sai mai hukunci su ma shagara baina suka abin da ya kuɗe tsakanin su ku duba su ma shagara baina abin da ya kuɗe a tsakanin su ba a sai gado kaɗai ba ba a sai aure kaɗai ba ba a sai jini kaɗai ba ba a sai kaza kaɗai ba ko meye ya dai shagara ya sa kuɗe aka rasa yin shiga a mutum biyu ko al'umma suka kafa daidaitawa ta sai amma da shi da alƙur'ani sama da shi da sunan manzon Allah eh ko sai Allah ana asalin aya saukanta mata sauka ne akan noman rani akan noman rani ka sauka ko da al'ibratu bi umumin lafzi la da khususin sababi akan noman rani wasu ne suka yi rikici tsakanin ɗan goggon manzon Allah da wani da an kare wannan na cewa ainihin sai ka sako min ruwa wannan na cewa sai na gama da ruwa na hayya hayya ba an fara sai magana wajen manzon Allah manzon Allah ce to ka'idan gona na kusa da rafi zai fara ba ruwa sannan aka kai ruwa daga na nefa amma tun da yake aka ne bara ya muku sulhu kai ka ba wa gonar ka ruwa daga nan ka saki roba ga dan kwanka mutumin nan sai sha'a saboda dan gungun ka ne sai a haka ta yanzu magana sulhu rubuta ta ka ba wa gonar ka ruwa ka cika rijiyar ka sannan ka saka masa ruwa in yana da abin yi a ƙarshe sai ga su falawa rabbika shi mutumin da ainihin aka aya ta sauka a kansa ya yi wannan laifin shi ke ta labarin shi ta kai na ta kafa ya imani ba wai ainihin naka sai haka yake ka shi kenan haka ne ba addini ah, ana fadin haka sai koma yana ruwaitar da magana jar ayan ta wace a kai magana yake ba da labarin an yi haka sai don Allah a gona an samu ga dole sai an yadda Allah sai ina ga kasuwa ina ga kotu ina ga gwamnati ina ga hukuncin jini ina ga aure ina ga kaza dole sai an kai zuwa ga Allah ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ثم لا يجد حرجا sannan ba su samu wani kuntaka a ransu ba a rayukansu ba hukuncin ya yi musu daidai min ma qadaita daga abin da ka yanke din wa yusallimu taslima sun mika lamarin sun amince da wannan hukuncin cikakken amincewa annisa aya ta 65 saboda haka yanzu ka ce ma an kai mutum kotun musulunci ya fasa ke ɗauke shari'a daga mai kai ta kotun kafin ce wai kotun kafin ce tafi adalci a gare shi wannan kafi ne ko wannan kafi rafi وقال المولى عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر حقيقة كوي كوي ما يسوي وجب دريكم fi rasulillahi akan manzon Allah wannan kwaikwaya kwaikwayan komai kwaikwayan sallarsa ya ce sallu kamar aikin wani usalli kwaikwayan hajjinsa ya yi tsawafi ya yi nafila yake huzo an nema na suka ku yau sa'ayi ya gama yake huzo an nema na suka ku ya tsaya abin da ya ji ainihin ya kwana yake huzo an nema na suka ku ya je arfa ya gama yana kuzo an nema na suka kun ya dawo balifa ya kwana ike kuzo an nema na suka kun kawai duwatsun da za a je su zan rafe da ya ɗebo su ike kun ga irin waɗannan kar ku zaki kada ku su rage irin waɗannan da su za ku jifa kuzo an nema na suka kun kila ba ran sake saduwa da ku kuma haka sa'udu ya zai ya dawo fulifada ya fi haka ya gama jin gaba da ke kuzo an nema na suka kun. Uswa kuma manzon Allah bala kwaikwayon jihadin yaƙi guda bayan guda ya ja yaƙi kusurin da wani abu shi ma dole a goyi shi a haka manzo Allah ya kafuwanci saboda haka ne dole a kwaikwaye shi irin kafuwanci. sa manzo Allah ya yi mu'amala da jama'a dole a kwaikwaye irin mu'amala sa manzo Allah ya yi aiki ya yi mai ban abin da manzo Allah bai ba saboda haka nan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun rayuwarsa gaba da kamar wani misalin musulunci ne لمن كان يرجو الله تبك وند اكل الله تبارك وتعالى واليوم الاخر دران انتاس القيامة ان دي مكنا تقولي سوانا نعمت الى قول دمان زوان الله هم كنت انت عبندو تاكاتو يا رجو وليش والتعدد مع الامام والحاكم تفرد الشرائع وتقرره العقول ويحكم به المنطق السليم ladabi tare da shugaba kamar ka ba da kai a wurin shugaba da hakimi dukkan shirɗoɗi na duniya na tabbatar da shi na wajatar da shi wa tuqarriruhu al-uqul hankula ma na tabbatar da shi don ba yadda za a yi ka gyara gaban mutane ba su na da wa kuma bil mantiq salim hankali lafiya yana hukuntar da shi lamba ta hudu أن الله تعالى قد فرض محبته على لسانه الله يا وجب تد صنطة أكن حرس من ذو الله كفر آية فارغة هذا باتا كو عند أكسا آية إن كنتم تهدون الله فاتبعوني شي كنف صم من ذو الله دولني فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ما رأيك إذا وند لنا في النصر لا يؤمن أحدكم ذات ينقل ذي إيمان إيمان يقول حتى أكون أحب إليه سينا تسلوا أو من ولده بدأ أنصر إذن سوء أيهم نتوسيه wa walidihi da iyayensa irin so na darajantawa wannan sai ajma'in da sauran mutane kuma gaba daya wa man wajabat mahabbatahu wajaba al-adabu iza'ahu wa lazima ta'addubu ma'ahu duk wanda son sa ya zama dole ya zama farilla to ku ba da kai gare shi ya zama dole تعدد إزاءه لبد الجريس وجب يا ذنكيرا ولازم التعدد معه فإذا كان يلبد بي أجريس بعد كي جريس يا ذنكيرا لما نبير ما اتطه بي ربه تعالى من جمال الخلق والخلق أبن أولنجي تبارك وتعالى يبنبن تاكيد الشيء كما الله abin da ubangiji kawata ta'ala ya bambanta shi da manzon Allah min jami min khalqi na kyakkyawan halitta ai mun karanto halittarsa a cikin hadal hadith inda illahirin duk mai siffata manzon Allah ka duba a safar ka duba ainihin hadal hadith duk ma littafin tarihinsa da zaka duba in ya gama sai ya ce ban taba ganin sa ba kuma ba na jin ban sake ganin sa manzon Allah siffarsa ya fi haka bai bai kai haka ba kuma ya fi haka haka yake ka kafa ta don in ka zafi fata sai ka kafa milaka saboda haka nan ke kyawan halitta ta babu irin ta sannan fa wani kulutu halayen sa ma haka zo haka to wanne ne ba wanne ne ba in jarunta ne ka zama maganar gara da ya kan gudu sai a waye gari ne bin mazan Allah ya gindar da shi ne jarumi ya ce rufe sa'a daga cikin bara in an zo bin maganin kyauta sai ke tun sabatar ta dan an zo wajen maganar alkawari alkawarin sa ba ya da misali saboda haka nan sa ba su da misali kamar yadda halittarsa ba su da misali kaga wannan Allah ya keɓe shi ya ware shi da sifa ya ware shi da halaye وما هباه به من كمال النفس والذات da abin da Allah ya bayar da shi ga manzon Allah min kamalin nafi na cikakken rai والذات دبات in an zauna daga yatsunsa zuwa sabinsa ƙirjinsa kafarsa dakinsa gemunsa lejensa ana siffatawa kada sai ya ishe ka fa huwa ajmalu makhluqi shine mafi kyawun halitta wa akmaluhu ala al-itlaq yafi kowanne halitta kammala kan tsaye wa man kana hada halu duk wanda wannan mai halinsa kyan halitta kyan halaye kai fala ya ji ba ta'addubu ma'ahu ya za a ce ba za a ba da haɗin kai gare shi ba ai ba shi haɗin kai ya zama dole hadihi ba'adu ko mujibatil adadi ma'ahu wannan sashi ne ba duka ba abubuwan da suka wajabtar da ladabi ma'ahu tare da manzon Allah wa ghayruha kathirun da wasu a hujjojin da yawa amma wannan ayya isa ayoyin kashi hudu ga hadisai kashi biyu a hadisi kashi ɗaya sannan ɗabi'a ji a jiki kashi ɗaya walakin kaifa ya kudu adab yanzu aikin da ya rage mana ya ya ake ladabi da manzon Allah wa za ya kunu kuma me mutum zai yi ladabin yake kasancewa tun dai da ladabin nan mun tabbatar ya zama dole ta kuwa yanzu abin da ya rage mana sifan ladabin ko me za a yi tunda kowa ya shirya a yi haga ma yambage an yi ulama wannan ne ya kamata a fani don duk sauran wani abu da za a kawo zai kasance kamar su dole ne يقول العدد معه صلى الله عليه وسلم لددي وجن wajen manzon allah kan kasance kamar abubuwa guda takwas na ɗaya na na kasancewa bisa a da hanyar dinsa wa a asarihi da bin sawunsa bi ma'ana kwaikwayonsa duk abin da mazan Allah ya kwaikwayo kamar yadda sahabbai haska su suke kwaikwayo za ka gana ba da labarai yadda ke cin abinci in kai da jami'a lada za ka samu yana cin abinci da yatsa ko yana kaza da uku to ba cin abincin za a kare ba har zuwa jihadinsa an ce bai hutawa kai wata aiki ke tukuru kai ma ka aiki tukuru bai da'imul hazami domin ban bakin ciki ne kai maka dinga yawan damuwa zuwa saduwa ne wa tarattumu khutahu haka bin sawunsa ko ko bin tsarin da ya tsara shine tarattum bin planin inda iyo na duniya في جميع duniya wa dini a cikin dukkan hanyoyin rayuwa na duniya da hanyoyin addini yana da tsarin da ya tsara shi ne Allah ya rubuta Allah illa bi shara'a na biyu Allah ya qaddima ala hubbihi wa tawqirihi wa ta'zimihi hubba makhluqin aw aw tawqirihi aw ta'zimuhu ka'inan man kana kada mutum ya gabatar da ainihin ala hubbi ah, hubba kada mutum an yi kaddima hubba mahalikin kada mutum ya gabatar da son wani halitta ala hubbi akan son manzon Allah wata tawqirihi da darajanta manzon Allah wata ta'zimihi da girma manzon Allah wannan ainihin hubba mahalikin kenan aw tawqirihi ko darajanta wani halitta aw ta'zimihi ko girmama shi ka idan bankana kowa shi kuwa na biyu na uku muwalatu man kana yuwali wa mu'adatu man kana yu'adi والرضا بما كان يرضى به والغضب لما كان يغضب له goyon bayan wanda ya kasance na goyon bayansa alwala wal bara'u kenan babu ne san a tauhidi goyon bayan duk wanda manzon Allah yana goyon bayansa hakan nan adawa da duk wanda manzon Allah ya kasance na adawa da shi ka kwadawa da yahudi ya zama dole ko mai suka zo da shi wajibi ne a kafa Allahumma idan abin da suka dauka ne suka daga shi mana za a karbi shi daga misali abin da shafi ilimi ne amfani irin tsere-tsere irin gine-gine irin kaza gini ma na iya sabawa illa usulubin abin da ya a yi ko amma dai da saba nasu da su tura su da komai nasu don ya ce khalifu hau wannan sara sai daga nan dole a saba yahudi dole a saba nasara wanda daga cikin son manzon Allah tu man kana yuwali wa mu'adatu man kana yu'adi manyan ɗan adawa sa ko yahudawa da kiristoci wa rida bima kana yarda bihi da yarda da abin da ya kasance yana yarda da shi gamsuwa da duk abin da manzon Allah ya gamsu da shi wal gadabu lima kana yaghdabu lahu da yin fushi da abin da ya kasance yana fushi da shi wasu wala wal bara kenan lamba ta hudu ijilalu ismihi wa tawqiruhu inda dhikrihi wa salatu wa salamu alayhi wa ta'zamuhu wa taqdiru sama'ihi wa fada'ihi jirma masunan manzon Allah wa tawqiruhu inda dhikrihi da daraja ta cikin lokacin da aka kira suna ko da ko a sallah والصلاة والسلام عليه دلوقون إقالي إلا دعني في أكام واستعظامه دجيم ماشي وتتدير شمائله بدرجة الدك وتصفات وفضائله دفل الولد لم تدير تصديقه في كل ما أخبر به من أمر الدين والدنيا وشأن الغيب في الحياة الدنيا وفي الآخرة gaskatar da manzon Allah su kulli ma akhbara bihi cikin duk abin da ya bada labarin sa min amri din na daga lamuran addini wa duniya da duniya wa sha'nil ghaibi da harkokin gaibi fil harkokin gaibi na duniya ko na lahira fil hayati duniya na rayuwar duniya za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza wanda ba a yi shi ba to dole mutum gaskata manzon Allah وفي الآخرة حق الآخرة ذا أفعدود كذا ذا أي كذا ذا أي كذا تلو في ذكة من الله نسدا إحياء سنته وإظهار شريعته وإبلاغ دعوته وإنفاذ وصاياه راية النسل سوة سنة sunna ta manzon Allah كو aka take ta ko aka yi sako-sako da ita wajibi a raya suna samu kulaka ba wata suna za a raya ban da wata ba wa idharu shari'atihi da bayyana shari'arsa duk wanda imani da Allah da ranar ƙarfi su dole ya fito gadan gadan da ƙarfinsa da dukiyarsa da basirarsa da mulkinsa da iliminsa ya goyi bayan shari'ar manzon Allah kalla ba goyon baya ba bayyana ka ko da ku amerika ba ta yarda ba ko da ta ce sai an mata kwaskwarima ba kwaskwariman da za a yi mata haka za a bi ta madarata kamar yadda ta zo a littafin allah kamar yadda manzon allah